وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمه وهدى ورحمه لقوم يؤمنون بمسوكر مكد القران با يا كي منزو sai don ka bayyana wa mutane gaba ɗayansu abin da suka yi saɓani a cikinsa na tauhidi da tashin alkiyama da hukunce-hukuncen shari'a kuma sai don alkur'ani ya zama shirya da jin kai ga waɗanda suka yi imani da Allah da manzanninsa da abin da alkur'ani ya zo da shi don su ne masu amfana da gaskiya.